عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki, muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa da kiyayewarsa da kariyarsa, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shi ne cikakken shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu, wanda Allah ta'ala ya ɓatar da shi babu mai iya shiryar da shi. Salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata a bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. cikamakin annabawa, shugaban manzanni, wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai, da iyalan gidansa masu daraja, da kuma sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. قد ألجموا A turahumu خدروا عن سمع كل mu a cikin wannan shiri na kundin tarihi wannan mako zamu ba da tarihin Ja'far ɗan Abi Talib da Ja'far da Aliyu bin Abi Talib da Aqilu mahaifiyarsu ɗaya mahaifinsu ɗaya sunan mahaifiyar Ja'far bin Abi Talib Fatimatu binti Asad bin Hashim da haka masu tambaya akan cewa wace ce mahaifiyar Sayyidina Ali to sunanta Fatima bintu Asad kuma ita ce ta haifi Ja'far din wanda yaya yake ga Sayyidina Ali Ja'far mutum ne mai daraja mai kima kasaitacce dan amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sahabinsa kuma yana cikin ahlul baiti na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wanda ya shahada a yakin mu'tata Abu Abdullah Bahashimin dangi, yayan Sayyidina Ali mahaifiyarsu ɗaya mahaifinsu ɗaya. ja'afar radiyallahu anhu ya girma Sayyidina Ali da shekara goma, yana kuma cikin musulmin farko ya yi hijira sau biyu, hijira ta farko zuwa Habasha da kuma hijira ta biyu zuwa Madina. Ya zauna a Habasha kusan shekara goma, bai dawo Madina ba sai bayan shekara bakwai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi yaƙin Khaibar wanda aka gwabza tsakanin musulmi da Yahudawan Khaibar. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya naɗa ja'afar kwamanda a yaƙin da aka yi a Mu'tata shine kwamanda na biyu lokacin da ya naɗa kwamanda na farko Zaid bin Harisa ya ce idan ya yi shahada a naɗa ja'afar ɗan Abi Talib ya zama shine kwamanda na biyu shi ma idan ya yi shahada a naɗa Abdullahi ɗan Rawahata ya zama shine su na yaƙin da za a yi da Rumawa wanda aka yi shi a can guri mai nisa inda ake kiransa Mu'tata kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya jera su ɗinnan su uku haka abin ya faru dukansu suka yi shahada daga nan aka naɗa kuma Khalid bin Walid ya zama shi ya ci gaba da jagorancin wannan runduna har zuwa lokacin da aka dawo gida. Abdullahi ɗan Mas'udi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura mu zuwa Habasha da ni da Ja'far da Abu Musa da Abdullahi dan Urfudata da kuma Usman ɗan Maz'um da wasu gayya mu kusan mutum tamanin maza da mata. Da Quraysha suka ji labari sai suka aika wakilinsu Amr dan As da kuma Amuratu ɗan Walid da cin hanci zuwa ga sarkin Habasha domin ya kori musulmi. Lokacin da tsanani ya tsanani a Makka, aka matsa wa musulmi waɗanda suke yin addinin musulunci. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbansa, "Hakika na ji labarin wani sarki a ƙasar Habasha, Najashi wanda baya yadda a cuci kowa a ƙasarsa shi ko baya cuta kowa. Don haka ina ba ku shawara, tunda an matsa muku ku tashi ku koma ƙasar Habasha, ku je ku bauta wa Allah a can." To lokacin da waɗannan musulmi suka isa zuwa ƙasar Habasha, sai ƙurashawa suka ji labari shine suka wakilta waɗannan mutum biyu domin su je su ziga sarkin Habasha ya kori sahabbai daga ƙasarsa. To bayan isassu suka je suka samu sarkin Habasha suka ce masa akwai wasu mutane daga cikin ƙabilanmu da danginmu waɗanda suka gudo suka zo suka sauka a ƙasarka, da haka muna neman alfarma daga gare ka ka kore su. Sai sarkin Habasha Najjashi ya ce musu ba zan kore su ba har sai na kirawo su tukunna su ma na ji daga bakinsu. Yasa aka kirawo masa sahabbai, da suka ji labarin ana kiransu kuma suka ji cewa ’yan uwansu ne waɗanda ba su musulunta ba ƙwarai shawa suka yi aike a kansu, sai Ja'afar yake cewa idan an isa fada, ku ƙyale ni ne zan yi magana. Da haka da suka iso fada, sai Najashi ya tambaye su ya ce ga ’yan uwanku sun zo sun ce guduwa kuka yi daga ƙasarsu, me ya faru ne kuma ku ban naku bayanin na ji. Da haka sai Ja'afar ya ce masa ya haƙiƙa ya kai wannan sarki waɗannan ’yan uwanmu ne muna zaune tare da su, lokacin mu ba musulmi ba ne, muna kashe ‘ya'yanmu mata, muna bauta gumaka, muna yanke zumunta, muna ƙarya, muna cin amana, duk wasu abubuwa marasa kyau muna yi, sai Allah ya aiko mana annabi. Mu sai muka yi imani da shi tunda yana umarta mu da mu bauta wa Allah, mu kyautata wa iyaye, mu sada zumunta, mu riƙe amana, mu yi adalci, mu yi gaskiya, mu reni ‘ya'yanmu, mu tausaya wa matanmu ba su haƙƙinsu, sai muka shiga addinin musuluncin, su kuma sai suka ƙi shiga. to wannan yasa suka dinga azabtar da mu suna gana mana azaba iri-iri da haka muka yanke shawara mu dawo ƙasar ka mu zauna duk da ba addinin mu ɗaya da kai ba amma muna jin labarin kai mutum ne mai adalci wanda kake barin kowa a cikin ƙasar ka ya bauta wa abin da yake so ya bauta masa ba tare da takurawa ba sai wannan sarki ya ce to ku ko me za ku ce sai suka ce eh haka ne to amma ka san ku abin da suke faɗa game da annabi isa ai suna faɗin mummunan magana akan annabi isa to sai wannan sarki wayo yake cewa su Ja'far me kuke cewa akan Annabi Isa sai Ja'far yace muna faɗa game da Annabi Isa abinda Allah ya sauka wa annabinmu mu. Yace me ya saukan masa yace ya saukan masa da Alkur'ani a ciki an yi maganar Annabi Isa da Maryam sai yace a karanto masa wani abu daga cikin Alkur'anin dan ya ji matsayin Alkur'ani akan Annabi Isa da kuma mahaifiyarsa Maryam da haka Ja'far ya karanta masa suratu Maryam da bayanin da aka yi don dama alkur'ani gaba ɗaya bai ambaci sunan kowace mace ba sai maryam ita ce sunanta ya zo sau talatin da hudu a cikin alkur'ani shi kuma annabi isa ɗanta ya zo sunansa sau ashirin da biyar a cikin alkur'ani so wannan abu da sarkin habasha ya ji daga bakin ja'afar sai aka ga yana zubar da hawaye ya ɗauki tsinke ya tsaya ya ce wallahi ban san kun ƙara wani abu kamar wannan ba akan matsayin da na shina game da annabi isa don haka ku je ƙasata ku bauta wa Allah yadda kuka fahimta kuma a sanarwa mutane ku baƙin sarki ne, duk wanda ya taɓa ku to ya taɓa sarki. Sai ce, amma lokacin da kuka shigo fadata, duk jama'a sun faɗi sun mun sujada, amma ku ban ga kun faɗi kun mun sujada ba. sai Ja'far ya ce annabinmu ne ya koya mana cewa ba a sujada ga kowa sai ga Allah amma ya umarce mu da mu mutunta kowa mu darasi, tashi mu kimanta shi gwargwadon matsayinsa amma ba a yin sujada ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala haka da jin wannan sai sarki ya ce to ku je ku ci gaba da bautawa Allah yadda kuka fahimta kuma a sanar ku bakin sarki ne wanda ya taba ku ya taba sarki su kuma wannan kaya da suka kama na cin hanci ya mayan musu ya ce ku koma garinku, ku ku ce na bar su dama su bautawa Allah a cikin ƙasata da aka ja'afar sun samu nutsuwa ba mai tsangwamarsu ba mai dukansu ba mai zaginsu su suka yi wa Allah a wannan ƙasa ta Habasha har suka zauna kusan shekara bakwai bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayan an zo fatahu Khaibar a lokacin ne suka gabato hawatar waya ta zo da malamai suka yi maganganu akan isnadin ta cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hango su ja'afar bayan shekara bakwai bayan hijira yake cewa da me zan fi murna ne yau da buɗin da Allah ya ba mu na ƙasar Khaibara ko kuma da zuwan Ja'afar da waɗanda suke tare da shi. To wannan shine abin da ya faru. Ja'afar ya ci gaba da karantar da jama'a da wa'azi a ƙasar Habasha a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali har kusan shekara goma kamar yadda muka yi bayani sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma Madina da shekara bakwai sannan ne ya dawo. Kuma wannan tasirin wa'azin nasa ne ya sa sarkin Habasha ya sha'awar karɓar addinin musulunci ya musulunta, to amma mutanen ƙasarsa ba su san ya shiga addinin musulunci ba da ya mutu sai aka yi bikin kirsimeti aka binne shi akan addinin kiristanci shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sahabbai ku fito mu zo mu masa sallah daga nan aka fara sallar da ake kira salatul ga'ib wato sallar da ake yi gawa tana wata ƙasa masu yinta suna wata ƙasa ko tana wani guri masu yinta suna wani guri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara yin wannan Ja'far shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ka yi kama da ni a halitta da halaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli ja'afar ya ce kaman mu ɗaya da kai a halitta kuma kana kwaikwayo na a cikin halaye wannan magana ta yi wa Ja'far daɗi har yayi murna a lokacin kamar yadda Imam Bukhari rawaito hadisi mai lamba ta 2798 Tirmidhi rawaito hadisi mai lamba ta dubu da da da bakwai sittin tara. Abdullahi dan Umar ya ce duk sanda na gamu da Abdullahi dan Ja'afar sai na ce assalamu alayka ya dan mai fuka-fukai guda biyu Bukhari ya rawaito wannan hadisi cewa Ja'far lokacin da aka je yakin Mu'tata ya rike tuta da hannun dama da aka sare hannun daman sai ya rike da hannun hagu aka sare hannun hangun sai ya rungume tutar aka dinga saransa sai da ya faɗi haka to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ganshi da mala'ika Jibrilu suna tafiya shi ma an masa fuka-fukai yana tafiya a gidan aljanna. Imam Bukhari ya rawaito wannan a cikin hadisi mai lamba ta dubu da ɗari bakwai da tara da dubu hudu da ɗari biyu da sittin da hudu. Ja'far yana da mata guda ɗaya mai suna Asma'u ‘yar Umais, wanda ta haifa masa ‘ya'ya guda uku, akwai Abdullahi ɗan Ja'far, akwai Aunu ɗan Ja'far, da ko Muhammad ɗan Ja'far, wannan su ne ‘ya'yansa guda uku. Bayan rasuwansa ne ita Asma'u Binta Umais ta auri Sayyidina Abubakar, nan ma ta haifa masa ɗa mai suna Muhammad. Bayan rasuwar Sayyidina Abubakar ita ta yi masa wanka ma, daga nan kuma ta auri Sayyidina Ali, shi ma ta haifa wa Sayyidina Ali ‘ya. shi ma bayan rasuwar na Ali kuma wani sahabi ya sake aurenta a hannunsa ta rasu Abu Huraira ya ce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani mutum da ya saka takalmi ko ya hau abin hawa mai kyauta da karamci da alkhairi kamar Ja'far Imam Ahmad ya rawaito wannan da Al-Tirmidhi da Ibn Sa'ad da kuma a cikin Al-Isaba fi Tirmidhi Sahaba juz'i na 2 shafi na 86 da Ibn Sa'ad juz'i na 4 shafi na 24 da Tirmidhi hadisi mai lamba ta 3768

ya dinga zazzaga mana a hannun muna lasa kuma abin da ya faru na jarumtarsa a kissar yakin mu'tata ya isa kyakkyawan misali a kan cewa ja'afar mutum ne jarumi tsayayye gwarzo wanda bai juya baya ba domin wani sahabi yana cewa duk raunin da aka yi wa ja'afar mun duba a gaba aka yi masa ba a baya ba wanda yake nuna kenan ta gaba aka kashe shi ba ta baya ba ba yana kokarin juyawa ko zai gudu ba lokacin da labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ja'afar ya yi shahada tare da mutum biyun da ya naɗa su sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi da kansa ya tafi gidan Ja'far din ya je ya samu matarsa Asma'u da ‘ya'yansa guda uku suna ƙanana, sai ke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un labari ya zo min game da abin da ya faru akan mijinki yayi shahada, to amma ina fata ki kwantar da hankalinki domin na gan shi ya wuce tare da mala'ika Jibril as an masa fikafiki, an sa shi a gidan aljanna an ba shi dama ya kewaya duk inda yake bukata a cikin aljanna. To daga nan ne umarci sahabbai ya ce ku kuma ku dinga yin abinci kuna kaiwa gidan Ja'far domin abin da zai ɗauke hankalinsu ga barin yin abinci ya same su shine mai gidan ya rasu su kuma ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka kirawo wanzami aka yi musu aski yasa aka dinka musu kaya aka yi musu wanka ya ci gaba da kula da su dama idan mutum ya mutu yana buƙatan abubuwa da yawa waɗanda ya kamata a yi masa don kula da shi na farko a yi masa wanka a samun likafani a yi masa sallah a binne shi a yi masa addu'a neman gafara in ana bin sa bashi a biya in yana bin bashi a karɓo in ya yi wasiya a zartar sannan takabar iyalinsa sannan rabon gadonsa wanda za a yi ma ‘ya'yansa da sauran waɗanda suke cin gado tare da shi. Abdullahi ɗan Umar ya ce, Mun rasa Ja'afar a yaƙin Mu'tata, da muka same shi sai muka ga sara da suka da yanka a jikinsa sama da guri casa'in, wannan kuwa duka a gaba ne ba a baya ba, wanda yake nuna bai ja da baya ba a filin daga. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake maimaita cewa ya ga Ja'far a cikin aljanna yana tashi da fukafukai kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya kawo a cikin hadisi mai lamba ta 3767 a lokacin da aka zo Umar Qada'i sai yar Hamza sayyidina Hamza wanda ya shahada a yakin Uhud wanda ammi yake shi ma ga Ja'far sai ta biyo sahabbai sai Ali bin Abi Talib ya kokarin zai kama hannunta ya tafi da ita gidansa shi ma Ja'far sai ya taso yana so ya kama hannunta ya tafi da ita gidansa sai zai dubi na harisa lokacin shi ma ya yi ƙoƙarin ya kama hannunta sai kokawa ta ɓarke tsakanin su uku wannan yana cewa ‘yar amina ce shi ma wannan yana cewa ‘yar amina ce to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku dakata a bayar da ita ga Ja'far domin Ja'far yana auren yar babata wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya da haka a bayar da ita ga Ja'far shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba rigiman ya ɗauki ‘yar Hamza ya ce a bayar da ita ga Ja'far shi zai rike ta domin yana auren ‘yar uwarta kuma ita matar Hamza sunanta Salma ‘yar Umais, ita kuma Salma ‘yar Umais ‘yar uwar Asma'u bintu Umais ce. Wani hadisi yana na cikin Sahihul Bukhari mai lamba ta 2699 da 4251. Lokacin da Ja'far ya yi shahada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo wajen matarsa ita wato Asma'u bintu Umais ya ɗauki dukkan nauyin gidan gabaki ɗaya ce a ban masa duk wani matsaloli da zai taso wanda kuma wannan shi ake kira zumunta a ci gaba da kula da mutum da iyalansa da ɗaukar nauyinsa da kuma abin da ya shafi eh, rayuwar iyalansa bayansa domin wannan shi zai nuna cewa an ci gaba da kiman tashi da kuma mutunta shi da kuma kare martaba iyalansa. Turahumu qad uljimu farta'a kullu lisani aturahumu qad khuddiru an sam'i kulli bayani wannan shine a takaice tarihin Ja'far wanda dan uwa ne ga Sayyidina Ali kamar yadda bayani ya gabata da haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka ma waɗannan sahabbai da alkhairi da irin gudunmawa da suka bayar wajen ɗaukaka addinin musulunci da yaɗa shi cikakken bayani yana nan a cikin musnad na Imam Ahmad da kuma ruwayoyin da suka zo a cikin Ibn Majah da Abu Dauda da ruwayan Baihaqi da kuma Tirmidhi anan zamu tsaya a cikin tarihin Ja'far turahumu qad uljimu farta'a kullu lisani aturahum qad khuddiru an sam'i kulli bayan sunan mahaifiyar Annabi Suleiman daga Rabi'a Sidi Bala gadan kaya lokacin da sahabbai suka ce da Abbas ya roƙa musu ruwan sama annabi yana raye hadisai nawa ne Abdullahi dan Umar ya rawaito daga Nafisa Salisu Marmara akwai sahabin da ya yi sana'ar fawa saboda waɗansu suna kushe ta daga Abdullahi Jada Hotoro a cikin matan manzon Allah wacce ce ta fara rasuwa bayan shi daga Amina Suleiman a Ayagi Kano mata nawa Sayyidina Abubakar ya aura daga Abdullahi Aisheka mun ji tarihin simamu Muslim shin sun yi zamani da sahabbai ne malam don Allah wani sahabi ne ya zo Afirka kuma yaya sunansa daga Idris ta ba yar magaji muna so ku bayyana mana mutane uku da annabi ya ce Allah ba zai kalle su ba balle ya yi musu gafara malam yaya sunan sahabin da annabi ya ce zai rayu shi kaɗai ya kuma mutu shi kaɗai daga Adda'u Bashir Alhassan masu yi wannan fili addu'a da kuma fatan alkhairi akwai junaidu sani sheshe amina abubakar ya aiko da saƙon ne ta imel aisha isa abubakar tudun wada umar faruku aliyu ya aiko da saƙonsa ta imel aisha isa abubakar tudun wada a yi wa iyaye nasiha masu sawa ‘ya'yansu sunan banza masu neman wannan shiri za su same mu akan namba sifili takwas sifili uku uku tara bakwai uku tara ɗaya biyar. turahumu قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان game da tambaya ta farko akan sunan mahaifiyar annabi Sulaiman babu wata ruwaya da ta zo a cikin alkur'ani ko a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingatattu da suka bayyana sunan mahaifiyar annabi Suleiman. Ruwayoyin da suka zo da sunan daga ruwayar da ake ruwaitowa ne daga banu Isra'ila. Da aka ba mu da tabbas akan wannan balle mu jingina ta ga cewa ita ce mahaifiyar annabi Suleiman. Da aka duk wacce aka ga an rubuta cewa sunan mahaifiyar annabi Suleiman kaza to ba daga hadisi ya zo ba ba daga alkur'ani ya zo ba ruwaita ce daga banu isra'ila wanda ko ba a aminta da su a karɓi a kan abin da ya shafi annabawa sannan mai tambaya kan lokacin da sahabbai suka roƙi Abbas ya musu addu'a na samun ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana da rai E, lalle wannan ruwaya yadda ta nuna a cikin Bukhari bayan wafatin annabi ne sallallahu alaihi wasallama sannan sahabbai suka ce Abbas ya roƙa musu ruwa suka yi tawassali da addu'arsa zuwa ga Allah ya addu'a kuma Allah ya ruwa kamar yadda ya gabata a makon da ya wuce. Wannan mai tambaya cewa hadisai nawa Abdullahi ɗan amuryar waito. To abin da ya tabbata Abdullahi ɗan amurya ruwaito hadisi ɗari shida da ashirin da shida. Bukhari da Muslim su rawaito guda bakwai, Bukhari shi kaɗai ya rawaito takwas, Muslim shi kaɗai ya rawaito ashirin. Game da tambaya akan sana'ar fawa. Sana'ar fawa tana cikin sana'o'i waɗanda Musulunci ya yarda a yi. Ɓatanci da ake wa masu sana'ar fawa da kushe su da kamanta su da karnukan lahira wannan ba daidai ba ne. dan ana cewa mai sana'ar fawa karan lahira ne wannan ba gaskiya ba ne a cikin sahabbai akwai masu sana'ar fawa kuma duk wanda ya duba zai ga musulunci ya yadda a yanka ta ɓangarori guda biyar akwai ragon suna da ake yankawa ragon sunan nan ana feɗe shi kuma tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yanka ragon suna kuma ana kiran sahabbai masu sana'ar fawa suna feɗewa har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada a biya mai sana'ar fawa da fatar ragon sunan wanda ya nuna kenan a cikin sahabbai wanda suka yi zamanin da annabi musulmi akwai waɗanda suke sana'ar fiɗa sannan na biyu lokacin aikin hajji akwai ragunan da ake yankawa na hadaya da shanu da raƙuma na hadaya da ake yankawa ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka guda ɗari kuma sahabbai ne suka feɗe waɗanda suka feɗe ɗin sana'ar su ce kuma an ce an tashi a biya su amma ka a biya su da naman ka a biya su da fatar sannan abu na uku akwai raguna da ake yankawa lokacin sallah waɗanda ake kiransu layya sahabbai suna layya annabi sallallahu alaihi wasallama yayi layya kuma ya kira wasu sun fede masa a zamaninsa ko musulmi ne masu sana'ar fawa to wannan ya nuna ana yin sana'ar fawa a zamanin annabi sallallahu alaihi sannan an yi bako akan yanka masa rago kamar yadda ya tabbata a Bukhari annabi sallallahu alaihi ya je gidan wani sahabi ya yanka musu rago kuma ya kira mai sana'ar fawa ya fede kuma aka biya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a biya shi wanda wannan yake nuna sana'a ce da ake tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama banda kuma sauran nama da ake yankawa don amfanin yau da kullum a gida wanda ake ci wannan duka yana nuna akwai sana'ar kuma tunda Allah ya magana yankan to kuma ya yi magana feɗewan kenan tana tare da yankawan da feɗewan saboda haka kada a dinga tozarta ana wulakanta ana cin mutuncin masu sana'ar fawa domin akwai sahabbai da manyan mutane da suka yi sana'ar fawa ɗin. su haka ba sana'a ce mai muni ba, ba kuma sana'a ce da bata da asali ko kuma masu ta karnuka za su tashi a lahira ba, kamar yadda muke jin wannan maganganun marasa tushe. To kuma wannan mai tambaya cewa cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa wacce ce ta fara rasuwa? Wacce ta fara rasuwa ita ce Zainab bintu Khuzaima. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa matansa yace in na rasu a cikin wacce za ta fara biyo bayana ita ce wacce tafi ku tsawon hannu to su suna ta auna hannayensu cewa ko suna nufin wacce tafi tsawon hannu yana nufin wacce tafi ku kyauta domin Zainab bintu Khuzaima ita ce take sana'ar saƙa ta tara kuɗi ta dinga taimakawa talakawa sannan mata nawa sayyidina Abubakar ya aura sayyidina Abubakar ya auri mata guda hudu akwai Katilatu bintu Abdul Uzza wacce ta haifa masa ƴaƴa biyu da Abdullahi ɗan Abubakar da Asma'u ya Abubakar sannan akwai Ummu Rumana ita ma ta haifa masa ’ya'ya guda biyu, akwai Aisha akwai Abdurrahman bin Abi Bakar sannan matarsa ta uku sunanta Asma'u Bintu Umais wacce a cikin tarihin Ja'far muka ce matarsa ce bayan ya rasu ta yi ta kaba sayyidina Abubakar ya aure ta ta haifa masa ɗa mai suna Muhammad dan Abubakar sannan matarsa ta ƙarshe ita ce Habiba bintu Kharija wacce ta haifa masa ya mai suna Ummu Kulsum da haka sayyidina Abubakar yana da mata hudu kuma yana da ‘ya'ya guda shida, maza uku mata uku. To, mai tambaya cewa wani sahabi ne ya zo Afirka, ai sahabban da suka zo Afirka suna da yawa, kusan ma wanda ya buɗe Afirka ɗin a musulunci sahabi ne, kuma waɗanda ma suka fara zuwa, ai, ‘yar annabi ma ta zo Habasha, Habasha kuma tana cikin Afirka. Sayyidina Usman ya zo Afirka, dan ya zo Habasha, Habasha tana cikin Afirka. Ja'afar da muke tarihinsa shi ma ya zo Afirka, ya zo Habasha. Sannan wanda ya zo ya buɗe Masar, a lokacin shine Amr bin al-As wanda shi ma sahabi ne kuma shi ne ya zama ma kamar gwamnan Sayyidina Umar a Masar wanda ta nane musulunci ya yaɗu akwai irin su Ukubatu bin Nafe wanda an ce ya zo har Mali saboda haka sahabban da suka zo Afirka suna da yawan gaske suna kuma da yawa don haka sahabbai da yawa sun zo Afirka amma ga sunan guda biyar nan daga ciki mun faɗa akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa mutum uku Allah ba zai kalle su ba ba zai magana da su ba kuma ba zai musu gafara ba daga cikin waɗannan mutane ya ce akwai mutumin da yake rantsuwa a kan kasuwanci da ƙarya ya rantse ya ce wallahi tallahi kaza na siyo abin nan amma ba haka ya siyo shi ba domin kasuwanci zaka iya cin riba zaka iya mai da kuɗin kuɗinka zaka iya faɗuwa duka wannan gaskiya ne amma idan mutum ya siyo abu misali naira goma aka tambaye shi ya ce wallahi ashirin na siyo kuma aka ƙara min riba a kai to wannan yana daga cikin wanda Allah ba zai kalle su ba almunafiqu sil'atahu bil halifil kazib sannan mai jan tufafinsa a ƙasa almusbilu izarahu shi ma yana ciki da kuma almannan wanda yake wa mutane gori wanda zai maka hanya ka samu aiki ko ya baka kuɗi ko ya taimaka ma wata ran kuma ya zo yana ma gori yana cewa ai da ba dan ni ba mu fa muka yi wani kaza mu muka yi wani kaza wannan rayuwar dai da muka saba da ita ta gori to annabi sallallahu alaihi ya ce mai gori din shine Allah ba zai kalle shi ba ba zai saurare shi ba ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai raɗaɗi kamar yadda ya zo a hadisin muslim wani sahabi ne aka ce zai rayu shi kaɗai, zai mutu shi kaɗai, zai tashi shi shine Abu Zarril Gifari wanda kuma hakan ya faru to nan za mu tsaya dai kamar yadda aka saba kuma a ci gaba da rubuto mana tambayoyi da ƙarin bayani ko ta imel ɗinmu kundin tarihi at yahoo.com ko kuma ta lambar wayan da aka karanta a madadin wanda ya ɗauka mana wannan shiri musa abdu tudun wada ni mai gabatar da wannan shiri muhammad aminu ibrahim daurawa muke muku fatan alheri ga baki ɗaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان أتراهم قد خدروا عن سمع كل